حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين ku kiyaye salloli ta hanyar yin su cikakku kamar yadda Allah ya umarta sannan ku kiyaye sallar da take tsakiya a tsakanin salloli ita ce sallar la'asar kuma ku tsaya ga Allah a cikin sallar ku kuna masu ɗa'a da tsoron Allah